eh lalle sai dai in ce muku abin da ke sa mutanen nan ke hita suna zuwa kasashen nan na laraba ba wani abu ne ba kawai wuya ce wahala zan ba ku misali na je kasar kance har da ma inda aka ce akwai wata mace cikin su aka ce ta hito daga wurin nan wani gari da ake ce ma eldawa na hira da su na tambaye su wai shin ku menene ke sa kuke wanga ta tahen suka ce kai diba algeri ko ba komi ka ci sha ka abin da suka ce kenan menene talauci yunwa shine abin da ke sa mutanen nan ke hita suna tahiya kasashen nan na larabawa kenan eh, abin da ya kamata a yi ba wai matakai ne ya kamata a ɗauka ba a ce an tsinke tahiya a'a matakan da ya kamata a ɗauka kamata ne abin nan da yake sa suna hita ya kamata a ce an gyara shi ko kuma an kawo mishi lalle an kawo musu tallahi wanda zai sa su gane da lalle su tana da kamar tana bukatar su kana cewa idan aka tallafa wa waɗannan mutane za su iya zama a gida ba tare da zuwa cirani ba alhali ita gwamnati tana cewa ai tana iyakar bakin ƙoƙarinta lalle farko da aka yi mace-macen nan na kamar ɗari ba takwas nan da aka yi lalle prime minister deji ya ba da wasu 'yan kuɗi su ma 'yan kudin na mun san dai abin suka zamanta an yi wasu handama wasu an kama wasu mutane bisa ga kudin nan bayan kudin nan babu wani abu wanda muka ji gwamnati ta yi daga wurinsu da muka tambaye su mutum goma sha biyar a gama ku kuɗin da aka baku ake baku bai kai jika ɗari a ce ku ku yi wani aiki. gwamnatin nijar a kwanakin baya ta cimma wata yarjejeniya da kasashen tarayyar turai akan maganar nan ta dakile barauniyar hanyar bakin haure shi ya kake ganin wannan mataki zai iya tasiri domin hana wa 'yanci rani zuwa kasashen turai ta barauniyar hanya in kana tune wata hirar da muka yi na kutamta maka da in aka ce mun ɗauki ƙoƙarin matakan na desert nan namu shine zai zamanto wurin da zai kashe mutane kenan menene nasarai suka ce deplacer le cimetière kenan wa'annan eh, mace-macen da ake samu a bisa ga teku za su komo a cikin desert kenan mi za a cewa Nijar za a yi ta nuna da hannu bai yiwuwa a ce wai eh, wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun gama kai su ce mutane kasu su ai su tura nan sun yi mu arziki sun yi sun yi sun kasa yanzu suke son kama ƙasashen mu na Afirka a ce musu a ah, ka ku bari mutanen ku su dai su suka taso takardu wata ran aeroport ma ake baka visa mu kuma nan in ka tashi biɗa takarda akwai mutanen da hesa taso da kuɗi fiye da miliyan nawa su dai a ba su takarda aka hana yanzu da aka tsinke eh, ba da takarar nan ga baka hata sai ya zamanto eh mutane sai suke doka wasu hanyoyi suke tahiya eh, ƙasar turai